sannan akwai wasu sashi-sashi da wanda suke mana wasu abubuwa wanda aka mana shi kaman kamar yadda dr yahuza ya faɗa an mai da mu kaman wawaye ɗiban farko tashin farko na wannan matsalan an fara shi daga cibok duk duniya sun taru akan wannan magana amma yanzu ba mu gane me ake yi ba ba mu ma san ko me ake ba a cikin wannan lokacin da aka zo ne ne godiya wa Allah sai aka zo aka yi taron education summit a ingila wanda ita ingila na ita ce uwar najeriya ita ta haifi najeriya aka yi wannan taron aka tara dalan amurka naira dalan amurka dubu hudu biliyan dubu hudu aka ce za a tallafa ma kasashe matalauta ko na suka gagara tallafa ma yara a makarantu yara miliyan ɗaya dubu ɗari da saba'in da biyar aka ce banda bangaren mata na manta adadin matan da aka faɗa so kuma shugaban kasar najeriya a watan bakwai ne 29 ga watan bakwai aka yi shugaban kasar najeriya yana wajen tare da wakilan ilimi waɗanda suke da hakkin ilimi a najeriya duk suna nan a wannan taron aka tattauna wannan abun a wajen a wajen shugaban kasar najeriya yace zai ƙara kashi hamsin cikin ɗari wa harkan ilimi a najeriya to ba ƙarin ba an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa mu a arewacin Najeriya ina ga tsaman ko dan karamcin da mutanen yankin suke da shi ko dan hakuri ne ko kunya ne da kawaici suke da shi shi aka rena su ake ganin cewa ba komai bane su ina maimaita wannan magana ina ƙara maimaitawa idan a kudancin Najeriya ake wannan abun wallahi da labari ya canza sannan wannan ƙarin da aka yi in gaskiya ake yi wannan yankin da ta faɗa halin ha'ula ya fasashin ilimi ya kamata duk abin da za a sashi kai shi ministan ilimin ma kamata ya yi ya karkata akalansa gaba ɗaya koma arewacin najeriya yana ɗaya daga cikin ministan da ya zauna a wannan kujerar tsawon shekaru kusan ya tafi na bakwai yanzu kenan ni dai a matsayina na wanda muke dan kwatanta wani aiki abin da ya shafi ilimin yara da wani harkokin yara ni ban ga abin da ma'aikatan ilimi ta yi wanda zai birge ni ko ya ba da sha'awa ko ya kwantar wa al'umma arewacin najeriya kan cewa 'ya'yansu nan za su samu ingantaccen ilimi ba babu shi in akwai kuma abin da ma'aikatan ilimi ta yi daga tarayya zuwa jihohi wanda zai nuna wa al'umma arewacin najeriya cewa lalle 'ya'yan kunna za su samu ingantaccen ilimi mu ba mu gan shi ba kuma wannan yankin yanki ce mai tarihin gaske a ƙasar nan duniya ta san da yankin na abin da ta yi domin ko ta haifar da 'ya'yan arziki a wannan yankin idan ka dawo baya akwai saddauna akwai tafa balewa sun ba da gurbi mai karfi a ƙasar nan duk wani mai daga jijiyan wuya a ƙasar nan shi wani ne ko na tunƙaho cewa shi wani ne ko na gadaran ilimi ko na gadaran wani abu a ƙasar nan gurbin alherin da suka bari a ƙasar nan shi ake amfanuwa da shi kowaye kai a ƙasar nan ka fito kana daga jijiyan wuya harkan ilimi ko wani abu gurbin da wa'annan mutanen daga suka fito daga yankin arewacin Najeriya abinda suka bari shi ake amfani da shi har yanzu amma kash ba zan yi jam'u ba sai dai in ce wasu daga cikin wanda suka gaji waɗannan mutanen sun zama marasa kishi wanda ba su kishin arewacin Najeriya ba su kishin yaran arewacin Najeriya ba su kishin ilimi kuma a nan gwamnatin Najeriya ta wahala da su ta ba su ilimi kyauta ta kula da su suka zo ma abincin naman da za su ci a makarantun su ma sai likitoci sun duba duk abin da za su a ba su kuɗi a ba su riga a musu komai gwamnatin Najeriya ta musu an zo yanzu su suke wahalar da al'umma arewa musamman dan ni ban magana akan kudancin Najeriya ban magana kuma akan Najeriya gaba da ina magana akan arewa ne direct mu ne ciwon yake damu mu in zaka tambayi zafin a arewa in zaka tambayi zafin wuta to tambayi tsinken tsire mun sha zafin wutan duk wanda ka tambaya yanzu ya san wutan da muke shi kunan da ake sha sannan za mu dawo gare ka bari mu ba manyan bakinmu dama na kowa ya tofa albarkacin bakinsa a game da wannan maudu'i namu na yau eh, za mu fara da eh, eh, yahaya hassan iyatawa wanda dama yakan yi nazari akan wa'annan abubuwa bari mu ji minti ɗaɗɗai za mu ba kowa saboda kan mu daɗe sosai to jama'a na cikin wannan zaure jama'a assalamu alaikum a kiran da zan yi ko kuma bayanin da zan yi cikin minti ɗaya ga dukkanin ni yanzu ina kalubalanta duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a najeriya duk wani wanda yake rike da wata madafai iko a najeriya to ina kalubalanta shida wato wannan harka ta garkuwa da mutane saboda kowa ya sani cewa nisa da na taso idan ka ji an ce garkuwa da mutane to ya danganta ne daga manya-manyan kasashen duniya ko kuma idan kana kallon fina-finai na amurka ko kana kallon fina-finan india nan ne za a shirya da wasan kwaikwayo a ce an yi kidnapping din wasu amma kasashen na afirka ka baki daya ba mu san abin da ake cewa kidnapping ba ko garkuwa da mutane da hausa sannan ita wannan harka ta garkuwa da mutane duka a najeriya kusan ta fara ne a shekarar 2006 wato 2006 nake so in ce wanda lokacin nan abin ya fara faruwa a yankin wato kudu maso gabashin Najeriya kudu maso gabashin Najeriya inda kamar wannan yanki suke ganin akwai rashin yin raba daidai game da abin da ya shahi albarkatun ƙasa a najeriya suka fara wannan ayyuka na garkuwa da mutane idan mutane ba su manta babban kasar mai garkuwa da aka kama mai garkuwa da mutane shine evans wanda kuma yana daga cikin kalubalanta da nake wa masu ruwa da tsakiya a najeriya baki daya har yanzu ba wanda zai ce ga hukuncin da aka yi ma shi wannan kasar gumin mai garkuwa da mutane wato evans lokacin da shugaba marigayi aduwa ya zo shi ya kokari ya sasanta al'amura a wannan yanki yanki wanda suke ganin kamar ana yin abubuwa na rashin gabatar da raba daidai game da abin da ya shahi tattalin arzikin ƙasa da koma a daidai dukkan abin da ya shahi kaso na araba to aka zo aka akwai manya-manyan garkuwa da mutane da aka yi a najeriya kusan guda shida wanda dukkan su duniya ta san da su har babbar kafa ta watsa labarai wadda ake cewa jazeera tana da dukkan waɗannan rahotanni na wannan garkuwa da mutane kuma wannan wannan garkuwa da aka yi da ɗalibai guda guda shida a najeriya wanda duka duniya ta sani har yanzu ko ba mu ga gwamnati ta shirya wani abu ba wanda za a ce gaya shine shirya da ta na kawo ƙarshen shi na farko shine wanda muka gani a shekarar 2014 wanda ya faru a Chibok wanda ya biyo shine na shekarar wani shekarar 2018 wanda ya faru a garin Dabci ce sannan wanda daga cikin kuma wanda duka ya tare wato ya ja hankalin duniya shine wanda aka yi na jihar katsina wato inda na hito kenan a karamar hukumar kankara inda aka kwashe ɗalibai kusan ɗari uku da wani abu aka kora su cikin daji da kasan dai ana kora shanu wanda ya biyo mashi shine wanda ya faru wanda aka yi a jan gebe na jihar zamfara wanda shi ma yan mata ne yara yan makaranta su ma aka kora su su ɗari biyu da saba'in da wani abu su ma aka kora su aka tafi da shi wanda ya biyo mashi baya shine wanda aka yi a jihar kaduna shine na girin field wanda shi ma aka ji aka kwasa wasu ɗalibai zaɓe a cikin wannan jami'a ta girin filon da kusan 'ya'yan masu hannu da shuni wanda kuma su bayan da wasu suka garkuwa da nan ɗalibai suka ce ga misalin da za su fara bada ga waɗannan ɗalibai in dai har ba a kawo musu abubuwan da suke bukata ba kuma haka suka aiwata suka tabbatar da sun ba da waɗannan misalai da suke so su bada haka suka bada su sannan kuma kamar da shi wato babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna ya ce gwamnatin jihar Kaduna ba za ta bada da kosisin kowa game da kuɓuɗar da wani ɗalibi ko da kwara ɗaya ne da ya kuɓa wato da ya salwanta daga jihar Kaduna wannan to mun ga kuma su kuma sun dawo an kuma kashe wasu ba mu san yadda ya faru ba sannan wanda ya biyo mashi shine wanda aka kwashe wato ɗalibai a birnin yauri na jihar kebbi wanda yanzu shi wanda ya kwashe sama baki ɗaya har sun kai mizanin da zai fara aurar da su ko kuma in ci ya fara aurar da su to har yanzu wannan wannan manya-manyan garkuwa da aka da ɗalibai guda shida a najeriya baki ɗaya wanda duniya duka tana da rahotannin su an yi su kowa ya gani har yanzu ba mu ga dukkan wani mai ruwa da tsaki a najeriya ya ce ga wani matakin da aka ɗauka dangane an kawo ƙarshen ayyukan garkuwa da mutane a faɗin najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. A mu kam dai gaskiya mutanen Borno duk wannan maganganu da aka yi su daga baya mu ne. Garkuwan da ake na Borno gara duka wannan garkuwoyin da ake yi. Don mu na Borno sun yi ba sa neman kobo Kuma suna riƙewa. Yaran ci na hannun su har yanzu. Gaskiya in za mu shekara dubu a nan muna wannan magana ba za mu samu solution ɗin wannan problem ɗin ba. Kamar yadda um, Alhaji Getso ya faɗa. irinsu irinsu ire-irensu muke nema su zauna a zauna da gwamnatin tarayya gaba ɗaya ba wani local government ba wani waye su samu gwamnati tarayya a samu irinsu a samu solution wani fitar da kuɗi wani waye waye ba wani duk wannan abin da ake faɗa an san shi an san kome wannan abu yana samu baƙin ciki ba so a ka solution ɗin ba ne don kamar da ya faɗa ya za a ce wai a a kawo a ce wai mutum an ce a ba da kuɗi kuma a kai har kuɗin jami'an tsaro sun sani ko ya sani so a gaya mun jama'a cikin nan waye ne zai kawo solution mun yarda akwai Allah ko mun yi imani da Allah wannan abin da yake faruwa da mu mun san daga Allah kuma Allah ya sani mu ma bayan Allah muna roƙon Allah gafara mun san muna zurbi muna zurbai muna kurakurai Allah ya fe mana amma gaskiya fi sabilillahi na ɗaya dai babban abin da ya kamata mu zama shine gaskiya mu koma ga Allah wannan abu jarabawa ne Allah ya dora mana don ba wanda bai taba ba nan in bai taba wanda aka mishi directly ba an taba wanda ya san wanda ya sani kamar ni nan personally akwai aminiya ta wanda muka tashi tare kwanan bai kai wata ɗaya ba aka je har cikin gida a Kaduna ka kwashi ta guda biyu maza ɗaya sa 25 ɗaya 27 suka yi ta tiretinin uban nan bai da abin da zai ba su aka tara abin da za a tara aka ɗauki miliyan hudu kafin ma su kai miliyan hudu sai da suka ci mishi mutunci a kai miliyan hudu da a kai miliyan hudu suka dauki bindiga a gaban kowa da yaro ɗayan suka harbe yaro suka harbe yaron shekara ashirin da bakwai din suka ɗauki gawan suka ba wanda ya kawo suka ce kai uban yaro uban yaron yana nan a mai abuja sauran yan wasu a kaduna wanda suka karba kaduna ka ja kai jana'iza suka kira uban suka ce masa gashi nan wannan ɗaya da ya saura idan bai kawo miliyan ashirin ba ranar da suka gaya masa washe gida suka kashe shi haka muka taru muka ta ba baban nan baki muka ce eh, hakuri ya bar wa Allah in Allah yaron nan zai fito zai fito to fada shan ta fa sai da aka fara miliyan biyar aka fito da ɗayan amma ɗayan yanzu an kashe shi an kawo mana gawon so jama'a ni dai in za a bi ta nawa gaskiya ta gaskiya akwai babban aiki ya fi ƙarfin zaman mun nan ya fi ƙarfin zaman mu zaman mun nan ai nafila ne na ɗaya gaba ɗaya mu duniya gaba ɗaya mu koma ga Allah mu nemi istighfari mu dinga istighfari don gaskiya muna da kurakure masu yawa tunda a cikin mu ake samun informants shine babban problem ɗinmu number one ni ba na jin haushin kidnapper na fi jin haushin informant kuma informant ɗin suna cikin mu saboda haka malam getso aiki ne babba a gare ka kai fi sabilillahi kamar yadda ka faɗa da kai da ire-irenka don girman Allah ku kawo mana agaji Allah ya kawo mana agaji ku mana agaji muna neman agaji a ƙasar nan ubangiji Allah kana ganin mu Allah mu bayinka ne raunanu bayinka kuma Allah muna neman gafaranka ubangiji ka kama na agaji daga jihar zamfara a jama'a assalamu alaikum wato ni jan hankali zan yi domin wannan abu ba abu ba ne sabo abu ne wanda an daɗe ana yi kuma koyaushe ake yi sannan ba bari aka yi ba kuma da wanda ya haifa da wanda bai haifa ba kowa ya san illar wannan abun babban illar da abun zai ci gaba da haifaswa ita ce ya kamata su wa'anda alhakin a ganin cewa sun magance wannan matsalar ya kamata su duba ni dan zamfara ne jihohin arewa muna cikin wa'anda suke fuskanta ire-iren wa'annan ƙalubalen abin da nake kallo a nan shine wanda su shugabanninmu suka aza kansu saman shi sai dai a ce yau an ɗauki ɗalibai makaranta kaza jibi an ɗauki ɗalibai makaranta kaza daga nan sai ka ji jihohi duk sun rufe makarantu idan aka ce ana rufe makarantu su wa'annan 'ya'yanmu da ƙannenmu masu tasowa za su samu koma baya ta hanyar ah, neman ilimin wannan koma bayar da za su samu za ta ƙara gurɓata gaba da ke da kuma su 'ya'yanmu da ƙannanmu masu tasowa domin duk sadda aka ce akwai rauni wajen ilimi ga matasa to an ƙara samun matsala ita matsalar tsaron da ake son a haddasa su wurin ƙoƙarin magance ta kila dubarun da ake son a haihar na ruhe makarantun so kaga za su ƙara haihar da matsalar ta tsaro nan gaba ni ina kallon kamar idan har wata hikima ce su shugabanninmu suke gani ta da an ji an ce an rohe makar an yi kidnapping din ɗalibai a makaranta kaza sai a yi sauri ga jiha gaba ɗaya a rohe makarantun sai ni ga cewa kamar ba shi ne a solution ɗin da ya kamata a ɗauka ba ya kamata su zauna su nemi masana da masu nazari kan harkokin na tsaro kuma ita kanta gwamnati ta sa ƙarfinta ta ga cewa an samu maslaha ga wannan abubuwa da suke faruwa matakin a ce a ringa ruhe makarantu yanzu ina ganin sama da wata hudu da suka wuce tun daga lokacin da aka ɗauki ɗalibai a jan jangebe aka ruhe makarantu a jihar mu kuma har yau ban ji inda aka ce an buɗe ba yara suna nan zaune ba su zuwa makaranta girma suka ƙara yi idan kana uba yaro in sahiya ta waye ya je makaranta kana samun kwanciyar hankali domin ka san cewa can inda yake zuwa tarbiyya yake ɗaukowa sai aka waye gari yaron na yana nan zaune tare da kai kila kai ka haita wurin aiki shi kuma ya haita ya bi wasu yara a waje wa'anda kila baka san wace irin tarbiyya eh, za su canza mashi ba su kaga a kwana a tashi yaran mu girma suke ƙara yi kuma ba su cikin makaranta musamman arewacin najeriya ana fama da matsala ta ƙarancin ilimi kamar yadda aka daɗe ana ba mu fassara a kai kuma wannan ɗin haka nan yake so sai shi yanzu generation ɗin da ke tasowa kuma za su ƙara samun kansu cikin wannan matsanancin wahalat